السلام wa rahmatullahi wa barakato. Yau Litinin ɗaya ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida a yau da izinin allah muke sa ran fara karatun wannan littafi mai suna alkaulin nadi fi ru'an nabi allati ra'aha au awwalaha ma'anan suna wannan littafi shine alkaulin nadi wannan littafi zai mana cikakken bayani dangane da mafarke-mafarken da annabi ya yi mun gane da kuma fassara mafarkin da ya yi nashi da kuma wasu mafarke-mafarken da ya zama manzan Allah ba shi ya yi ba wasu ne daga cikin sahabbai suka yi mafarkin sai manzan Allah ya fassara musu na san mai amfani da wannan lokaci na karatun wannan littafi domin matsaya makarantar da mutanenmu wasu matakai ne ake bi wajen iya gane ma'anan mafarki wani hanya ne ake iya bi a iya fassarar mafarki sanin ma'anan mafarki da kika yi ko waninki ya yi ko ta yi daban da iya fassara mafarki keke da keke kuma kamar yadda na sha ambata muku ana fassarar mafarki ne da safe ba fassarar mafarki a wani lokaci in kika mafarki yau da daddare to garin allah na wayewa da safe sai ki gaya ma wanda kika san ya iya fassarar mafarkin da ya san ki sai ya fassara miki kuma za ku zo ku ji wanda ya iya fassarar mafarki ko wanda zai iya fassarar mafarki sai wanda yake da ingantacciyar aƙida sannan kuma ya kware ya goge a cikin alkur'ani da sunna sannan yake da ilmin nafs da wasu ilmomi da za mu zo mai maganansu bari in buga muku misali wanda akwai misalin zai zo cikin wannan littafi wata rana wasu mutane suna zaune a masallacin madina kamar yadda al'imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin sai wani mutum ya shigo cikin masallacin ya nafila raka'a biyu kuma ya takaita nafilan sai waɗanda ke cikin masallacin suka ce wannan mutum ɗan aljanna ne to shi mai ruwayan hadisin sai ya ce da na ga mutumin ya fita sai na bi bayan shi na je na tsare shi na ce bawan Allah ina son dan Allah ka yi man bayani sanda ka shigo masallaci da za ka yi sallah mutanen da ke cikin masallacin nan sai na ji suna cewa kai yi ɗan aljanna ne wai me ke faruwa sai ce bai kamata mutum ya faɗa abin da bai da ilimi a kan shi ba to amma shi da ya san wata rana ya kwanta bacci sai mafarki sai ga wani irin lambu mai faɗin gaske cike da korran itatuwa da fulawoyi korra masu ban sha'awa a tsakiyar wannan lambun sai ya ga wani ƙarfe an kafa mai tsawo wanda ya shiga ƙasa sosai kuma ya shiga cikin sama sai hango ga igiya can tana reto sai ji ana ce mai hau wannan karfan ka je ka kama wancan igiyan sai ce ni ba zan iya ba ya ce can sai ga yaron gidan shi ya zo ta bayan shi yana ciccida shi har ya hau kan wannan karfe ya je kama wannan igiyan yana kama igiyan sai ya ji a cikin baccin ana ce mashi ka rike wannan igiya da kyau ana faɗin haka sai ya farka sai ya samun masallaci sallan asuba sai ya gaya ma annan mafarkin da ya sai annabi ya ce mafarkinka ma'anan wannan gona ko wannan lambu da ka gani to musulunci kenan wannan darkan da ka gani to su ne ƙawa'idul islam ko arkanul islam wancan igiyan da ka gani ita ce urwatul wuthqa lam fisama laha ya ce rike wanda kai to ka riƙe gam har ka mutu za ka mutu akan musulunci ne shi za su ce dan aljanna ne yanzu kun ga wannan fassarar mafarki da annabi ya mai a ƙarƙashin wata aya ne fa na alkur'ani da Allah ce daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin athluha thabitun wa far'uha fis sama kun ga kenan idan mutum ya ƙware ya san alkur'ani ya san sunna a bisa fassarar malaman farko sannan ya ƙware a ilimin aƙida ya ƙware a wasu ilmomi da za mu zo mu faɗa kai tsaye yana jin mafarki zai iya fassara wannan mafarkin kankantar da shi ka'idojin da ake bi wata za ta iya irin wannan mafarkin kuma malamin da ya ƙware in ya zo fassara mafarkin sai ya fassara mata mafarkin wani abu daban ni na san ku duka ɗin kuna mafarkai kuma ku duka kuna sha'awan ku iya ko ku gane ko ku san yadda fassarar mafarki yake amma ga littattafai nan an cika duniya da su na larabci da na turanci da na hausa wanda ake cewa wai ana fassara mafarki ta ce in kika mafarki ga an miko maki a tarugu sili uku to kaza ne ma'anin shi in kika mafarki ke ga gizo-gizo yana tafiya kina bin shi da kallo ma'ana wannan duk karya ne mafarkin kowa da ma'anin shi kuma kowanne da ajin shi ko me ke sa a yi mafarki me ke sa a yi mafarki mummuna me ke sa a yi mafarki kyakkyawa wani mafarki ne in ya faru zai cutar da ke wanne ne in ya faru ba zai cutar da ke ba wani mafarki ne rashin sanin ma'anan shi kike asaran alkhairai masu ɗimbin yawa na akwai mafarkin da za ki yi bushara ake maki cewa in kin tashi ki kaza ko in kin tashi karki kaza tunda baki san ma'anan shi ba in kin tashi abin da aka ce kin sai zama baki ba abin da aka hana ki kuma sai ki littafin nan ya zo a lokacin da ya kamata kuma ya dace a ce mun zauna mun karanta shi Allah ya sa mu dace to wannan littafi na alqaulun nabi fi ru'an nabi allati ra'aha aw awwalaha marubucin littafin shine Abu Muhammad Muhammad bin Insan Farhat akwai malamin da ya muraji a littafin kuma yi muƙaddima za mu karanta muƙaddiman shi sunan shi fadilati sheikh abu hafsin sami bunul arabi allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi wannan muƙaddima na farko na abu hafsin ne bunul arabi al'athari ya ce bismillahir rahmanir rahim ina fara wannan muƙaddima da sunan allah mai rahama mai jin kai ya ce alhamdulillahi wahada ina godiya da miƙa yabona da jinjinan ban girma ga Allah shi kadai wassalatu wassalamu alaman man la ba ada tsira da amincin Allah su tabbata ga farin jakadan da babu wani manzo a bayan shi amma ba'adu to bayan haka fa inna ummatal islam al'an malaje kun ga al'umman musulmi a wannan lokaci a wannan zamani namu na yanzu ta murru bi fataratin min ashaddi fatarati hayatiha musulmi muna rayuwa a wani yanayi a wani hali mafi tsanani mafi illa mafi muni da duk wasu al'umma suka taba tsintan kansu a wani hali mai muni kuma hali mai illa waƙad ta da'ad alaihal umam wannan al'umma na musulunci al'ummomin duniya sun yi ca a kanmu kama akhbara bi zalika sayyidul khalqi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda shugaban na farko da na ƙarshe annabinmu annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba da labari annabi ya ce lokaci ya yi kusa da al'ummomin duniya za su kewaye ku ko ta ko'ina sai ta kai muku hari a najeriya ne a mali ne a somaliya ne a algeria ne a libya ne a misira ne a filistin ne a labnan ne a syria ne a iraki ne a yaman ne a afghanistan ne a pakistan ne a ko'ina ne daga cikin inda musulmi suke ba za su taɓa zaman lafiya ba shi sa yau idan ke ga a tv ana nuna labarai an bayyana cewa an kai harin bom to musulmi a kai ma idan ke ga an nuna gawawwaki teku ya an su waje gawakin musulmi ne da ke son je turai idan ke ji an kona wata kasuwa ko an rusa wasu gidaje ko an ɓata wasu shaguna ko wasu asibitoci ko wasu kaza wannan nawa ne ne na musulmi ne ba na kowa ba ne na musulmi ne shi sa male ce muna rayuwa a wani hali da wani yanayi wanda wannan halin da yanayi babu al'umman da ta taba tsintan kanta a cikin wannan yanayi da kuma wannan halin kuma annabi ne da kanshi ya ba mu labarin wannan yanayin da wannan halin zai zo ina fatan mun gane wannan da kyau annabi ne da kanshi ya gaya mana kun gane wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce wa ƙarar zallatil umma ba'da is wannan al'umma na musulmi wannan al'umma na musulunci sun wulaƙanta, sun tozarta bayan da mu ne da ɗaukaka mu ne da buwaya mu ne muke da kima a cikin al'ummanmu wahanat ba'a da karama mun samu kanmu a hali na tozarci bayan da mu ne muke da karamci wa za'ufat wannan al'umma na musulunci mun samu kanmu a yanayi na rauni ba da kuwa bayan da muke da ƙarfi mu ne ake tsoro mu ne ake tunƙaho da mu wata farraƙat wannan al'umma mun tsinci kanmu a cikin rarrabuwa da ɗaiɗaicewa ba'a da wahada bayan mun kasance a dunkule waje ɗaya tsintsiyanmu take a ɗaure muna da haɗin kai da tausayi da ƙaunan junanmu malin ya ce takarat wannan al'umma talauci ya baibaɗe ta ta ciki ta waje ba a da ginan bayan da al'umman tana cikin wadata kullu haza duk waɗannan bala'o'in da muka tsinci kanmu a ciki bisababin ha amma da ce bisababi ha mun samu wannan ne saboda sababin nisantan da al'ummanmu suka yi an manhajilla daga manhaji na Allah mun aji abin da Allah ya ɗora mun kama wasu abubuwa allazi anzalahu ala nabiyyihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da Allah ya aiko annabi da shi mun aje shi wa asba halal umma kama qala sha'ir sai al'umman mu na musulmi suka waye gari a yau kamar yadda wani mawaƙi yake cewa wa yuqdal amra hina tagayyaba taymin wala yashtashhaduna wa hum huduru wannan wani bala'i ne barin ba ku misali kafin fassara wannan baitin yanzu a majalisin tsaro na majalisar ɗinkin duniya akwai america akwai ingila akwai china akwai rasha sai ina sai faransa yanzu akwai kasar musulmi a ciki yanzu waɗannan ƙasashe in suka zauna suka ce a ƙona najeriya duka za a ƙona ta ba wanda zai ce don me ko da mutum zai magana bai sai magana ba duk kudin da saudiya da sauran ƙasashen larabawa suke da shi da komai ba abin da ake yankewa da su kuma ba su isa su hau kujerar naƙi ba ko da an je taro na gaba ɗaya duk ƙasashen musulmi su ce ba su yadda ba idan waɗannan ƙasashe masu ƙarfin faɗa a jisu biyar suka ce ga abin da za a yi shi za a yi a duniya ba wanda ya sai ɗan kara wanda da a duniya zamanin sahabbai suke faɗa kowa a duniya ya ce yau mun waye gari mun zama banza wofi ne mawaƙin ya ce yi amra ana zama a yanke hukunci idan al'amari ya taso a duniya hina ta gayyama taimin lokacin da taimu ba sa nan ko ba su za a yanke hukunci kuma in sun dawo dole su aiki da shi yanzu abin da aka koma musulmi yake musu kenan wala yustashhaduna ba a neman su ko goyon bayansu hum hudurun ko da suna nan kun ga da kasancewansu da ba kasancewansu uwansa ɗaya ubansa ɗaya in ba sa nan za a yi in suna nan kuma za a yi ba a neman shawararsu su ne suwa to yau haka musulmi muka zama a duniya haka musulmi muka zama a duniya ba ta mu ake yi ba haka ne ko ba haka ba ne mala ya ce wa asbahatul umma al'umman musulmi sun waye gari ma al'ummamin ukhra in kuka hada su da wasu al'ummomin kalyatimi ala ma'idatil la'imi kamar maraya ne ya fada hannun mugu yanzu idan maraya ya fada hannun mugu ba sai yanda ya da dukiyar marayan ba to haka al'umman musulmi yau a duniya muka tsinci kanmu dukiyoyinmu na hannun kafirai yau in sun ga dama suna son cinye dukiyarmu sai su kala ma kasan musulmi sharri sai a waye gari a ce ta zama yar ta'adda duk abin da ta mallaka sai su zama sun rike sun ce dukiyar 'yan ta'adda ne to kamar inda maraya da ba uwa ba uba zai fada hannun mugun mutum yau haka al'umman musulmi suka fada hannun mugayen mutane akwai wata tasha a kan nal sunanta alhadas ita wannan tashan tana ba da labarin fitintunu da rigingimun da ake ne kawai a duniya in kina kallon tashan ba ko wani shiri da nake ji a wani gidan rediyo ana cewa me ya faru ba sunan tashan kenan abin da ya faru yanzu abin da ya faru yau shi ake bayani kashi ɗari bisa ɗari na abin da tashin take ba da labari yaƙe-yaƙe ne kuma duk inda ke ga an kai hari ko an mutu musulmi ne aka yi ma hari ko musulmi ne ya kai hari kuma ya kai ma ɗan uwan shi musulmi hari kuma gawon musulmi aka kashe sannan gida ne ko kasuwa ko makaranta ko asibiti ko titi ko wajen holiwar musulmi nan aka je aka lalata shi ne malai ce abinda musulmi suka tsinci kansu a yau kenan fa'iza a radatul umma idadatu karamatiha duk lokacin da wannan al'umma na musulmi suke nufin i'adatu karamatiha dawo da wannan karama nata wa izzatiha da kuma buwayenta wa majadiha da martabanta fala ya kunu zalika illa bil akhazi bisababi sababi izziha ba zai yiwu su samu wannan darajan ba sai sun koma sun yi riko da abin da ya saman masu da izza wa ha da ƙarfinsu wa ha da wannan buwayen nasu in ba su yi riko da wannan ba wallahi ba za su samu ba barkuci ku mu ɗauki sarakunan gargajiya na arewa mai misalinsu a zamanin shehu mujaddadi ɗan hodiyo sarakunan gargajiya ana ce masa sarakunan gargajiya ne ko sarakunan musulunci ana nan bature ya canza masa suna kuma ya canza masa aiki sai suka zama sarakunan gargajiya aka ɗauki yaron bature sunan shi gwamna yaron bature sunan shugaban ƙaramin hukuma aka ɗora shi akan wa a kansu aka waye gare shine mai gidansu zai iya sa su zai iya cire su ɗan talaka ya shiga zaɓe ya ci ko murɗewa ya yi an jima zai iya cire sarkin ku da ya shekara arba'in yana jagorantar kun fahimci wannan da kyau ko mutumin kirki ne ko mutumin banza oho yaron bature ne dai to yau sai sarakunan gargajiya suke sha'awan wannan daraja nasu a ce ya dawo masu sai suka komo suna cewa suna san a tsarin mulkin najeriya 'yan majalisu don allah ku rufa mana asiri ku sama ciki kaji dan majalisar da talakan sarkin nan ne ba wai yanzu wai sarki ne yake roƙon shi arziki don allah ya kara shi ya kanga shi wai ya yarda da shi to muna gaya mu sarakunanmu ba za ku samu daraja da kima ba sai kun koma a karan farko abin da ya samun maku da daraja da kima shi zai samu muku da daraja da kima a yanzu kun gane abin da muke magana duk wannan kororuwa da wannan biye-biyen da suke na neman daraja ba za su same shi ba me ya samun masa da daraja musulunci ne su fito fili su shelan da cewa su sarakunan musulunci ne za su samu daraja talakawansu za su zama tare da su al'ummansu za su kaunace su misali lokacin da ya riman zamfara ya riman bakura tsohon gwamnan jihar zamfara ya fito ya ce shari'ar musulunci duk inda musulmi yake a duniya ya kaunace shi haka ne da su ma za su kukan kura si wannan don abin sai kukan kura fa sai yi ta maza fa su fito fili ce mu sarakunan musulunci ne jama'a za su kaunace su amma za su sha wahala na wani lokaci ne amma wahalan za ta kwarai amma ba za su iya ba to yanzu al'ummanmu da muke shan bakar wahala a duniya a yau kafirai suka mamaye muka rasa nai to in muna son mu koma ma wancan buwaya namu to sai mun koma ma abin da ya saman mana buwaya a karan farko wa zalika birruju'i limtin saki bil kitabi wa sunna sai mun koma mun yi riko da alkur'ani da sunna ala manhaji salafil umma a bisa manhajin magabata na ƙwarai kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ba abin da zai dawo mana da darajar mu sai mun bi alkur'ani mun bi sunna a bisa fassaran annabi da sahabbai wannan shine kaɗai zai dawo mana da darajar mu amma duk wani abin da muke tunani za mu samu kima za mu samu kaza wannan faɗi kawai muke yi kuma abin da zai biyo mana baya ma na damuwa wannan allah madaukin sarki kaɗai ya san shi allah ya kiyaye mala ya ce wa ya kunu zalika bil ilmin nafi dole ne musulmi su koma neman ilimi mai amfani wal amalu salih bayan kuma an yi ilimin ajiya aiki na kwarai wa da'awatul khuluqiyya sannan kuma a yi ƙoƙarin da'awa na alkhame alhulukiya mai da'awa dangane da ɗabi'u ko kuma wa da'awatul khalqiyya mu kira sauran bayan Allah gaba ɗaya ila dinillahi azza wa jalla amma yanzu mun daina da'awa fa kowa ya kwanta a gida ne so yake fito kofar gida kawai wa wa'azi ya karantar ya kaza an jima ce mashi shehi amma ga ƙauyuka nan da garuruwa da suke neman malamai amma mu duka mun yi zaman mu a cikin gari madadin mu fita mu je mu karantar da su ba wanda za shi ce kuma in za a yi wannan aiki za a yi ne ma'asabari wal ke a yi da haƙuri da kuma yaƙinin cewa nasara na tafi yanzu kun lura madadin malam ma ya tsaya fara tattauna wannan matsalar da aka rubuta littafi a kai nasiha yake ma al'umman annabi gaba ɗaya su koma riko da alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata bayan da za a yi mutum ya iya fassara eh, mafarki sai in ya ƙware ya samu ilimi na alkur'ani da sunna a bisa fassaran annabi da sahabbai wallahi in mutum bai samu wannan ma ba zai iya ba sai dai ki je ki zauna ya maki karya in mai karban sadaka ne yana Allah Allah yana gamawa da yake ci gashi Allah ya kiyaye mahala ya ce wa hadal jiz wannan ɗan ƙaramin littafi mai suna alƙaulun nade fi ru'an nabe jiz'un min ilmin nafi wani littafi ne wanda ya ɗauko wani yanki na ilimi mai amfani wadda a wata ilallah kuma harka ne na kira zuwa ga farkin Allah ka tabahu a hona filla malai ce dan uwanmu da muke zaune tare muke mu'amala saboda Allah da shi ya rubuta wa sahibuna kuma abokinmu ne al-fadil mai daraja abu muhammad muhammad bin insan malai yake cewa salimahullahu Allah madaukin sarki ya bashi lafiya Allah ya kubutar da shi wa afahu Allah ya tsaunar da shi lafiya kuma Allah madaukin sarki ya bashi koshin lafiya ta haddasa fihi anar ru'a a cikin littafin ya yi magana dangane da mafarke-mafarke allati ra'ahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya yi aw ra'aha ahadun sahaba radiyallahu anhum ko aka samu wanda daga cikin sahabai yayi wa awwala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya zauna ya fassara mashi to malamin a haka ya rubuta za mu ji fassarori za mu je ne mafarkin mu ji fassarar mafarkin mu ji sharhin mafarkin a ƙarƙashin wannan ne zan rika cire maku ilimin yadda ake yi wanda Allah madaukin sarki yasa tana da baiwa kuma daga nan wajen shi kenan ta ɗauka Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa awwal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka samu annabi ya fassara as'alullaha an yamfa a hadal juz'i ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya amfanar da al'umman annabi wannan ɗan takaitaccen littafi wa an fa'a bi akhina fadil abi muhammad kuma Allah ya amfanar da wannan ɗan uwa namu baban muhammad wannan littafi da ya rubuta wa an yuwaffiquhu lil istimrar fi ɗalibin ilimi kuma Allah maɗaukin sarki ya datar da shi ya zage dantsi ya dage da gaske wajen neman ilimi jama'a wanda ya iya rubuta wannan littafin ana ce mashi kuma ya zage dantse wajen neman ilimi ha ba jama'a har yau duk wanda ka je yana kururuwan ni malami ne lokacin ne ya shelanta ma duniya shi jahili ne don qur'ani ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalila mu har yau ɗalibai ne neman ilimi muke kuma an karantar da annabi ya rika yin addu'a yana cewa rabbi zidni ilma kullum a nemi karin ilimi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wadda a wata ilallahi azza wajen kuma allah ya datar da shi wajen tsayuwa wajen kiran mutane zuwa gabin tafarkin allah innahu ala kulli shayin kadir allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai wabil ijabati jadir kuma allah ya cancanci ya karba addu'a irin wannan walhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo sun tabbata ga allah ubangijin talikai wa hasbunallahu wa ni'mal wakil kuma allah madaukakin sarki ya ishe mu madalla da Allah ya zama abin dogaranmu malai ce waka taba abu hafsin baban hafs shi ya rubuta wannan littafi bun arabi al'asari afallahu anhu bi mannihi wa karamihi ya ce ina roƙon Allah maɗaukin sarki ya man afuwa da baiwan shi da kuma karamcin shi ya rubuta wannan rubutun ne a misra al-mansura ash-shambilawin sunan garinsa kenan allah maɗaukin sarki ya samu mu dace bilawe to wannan shi ne ɗan takaitaccen bayanin da malamin da ya rubuta ya duba littafin bayan da aka gama littafin sai je kai ma wannan babban malami ya ce da allah a duba mu sai malamin sai ya ɗauki littafin sai ya duba mashi da ya duba mashi ya yi ƙare-ƙare ya yi gyare-gyare ya sa albarka to shi ne sai wannan muƙaddiman nuna cewa littafin ya yi an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace bismillahir rahmanir rahim to jama'a ga muqaddiman asalin marubucin littafin muna gama jin muqaddima kawai sai mu fada cikin littafi yace al muqaddimatu ga shimfida da sharan fage alhamdulillahi rabbil alamin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talakai wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin tsira da amincin Allah sabbata ga mafificin annabawa sayyidina muhammad shine shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi tsira da amincin Allah nan su tabbata ga iyalan gidan shi da sahabban shi wa sallama tasliman kathiran tsira da aminci su tabbata gare su masu tarin yawa wa malamin malamin ce bayan haka fahazihi majmu'a wannan littafi ne da ya tattaro min ru'an lati ra'a hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayanan wasu mafarke-mafarke wanda annabi ya yi au awwalaha ko wani ya mafarkin ya gaya ma annabi annabi ya zauna ya fassara mai ikhtartuha li asbabin mala yace na zaɓi wannan maudu'in ne na bi na tattaro waɗannan mafarkai ne domin wasu dalilai ga su kaman haka awwaluha na farko daga ciki to muna son mu ji waɗannan dalilai da ya sa malam ya rubuta wannan littafi ana mai ishara kuma lokacinmu ya cika to za mu tsaya a nan ai gobe ma rana ce ko sai mu zo mu ji waɗannan dalilai sai kuma mu afka cikin littafi gadan-gadan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mana hannu cikin wannan aiki muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum